Salamu alaikum. Alaikum a Akara makallahu. Akara makallahu ka san Allah. duniya gaban ka Ya ya daga ina haka? Wallahi Allah wata na kawo mana. To. Ita so take ta shiga wasan wasu so take ta sura. Oh. Kuma ce wata ai nan ne gidan. Alinu ma a gidan yake. Wa yake allo. An riga an gama da abin sa. Kai in dai wannan ce an gama ina Umma shehu ta Kaduna. shehu ta Kaduna. Eh. Ai wato ta fi kwanan bakwai wai wai wai wai wai sai da mutum kare da ke tas na dasa mata a duniya kake ba ba ma a nan ba a wani matakin biyu ta gani ko ai an zo gidan a na faɗa miki ba a wuta ta zuwa ne ba na ji ba wata ce ma ta bashi mota wannan mm, ya mm, mm, wannan da Allah gaban ta bashi to kuma ya nagaba ya baya hawan motar kuma kai an banna fiyar ka Allah na tuba yanzu malami ya hawan mota ko ma ɗaya daga cikin gidajen naka mana a ayo kuma kana ana hada hada da mutane a nan gurin kuma ga yan baka sun saka a gaba ba sai zai samu matsala ai eh. ai shi sai za a yi kana da dabara ai ya ni da kada da haka nake to yanzu ya babban malamin yana ciki yana ciki to bari mu shiga aiki ki tukuna amma za ta iya shiga a mu shiga tare da ita ma ita kadai dai ita kadai dai ke je ki to shiga ina gidan ki amma a kai hikima Allah ka san Allah wannan in za ta bada haɗin kai eh. to sai tafi sai tafi gaban ta ko k'a garin nan sai tafi gaban a ta ta sha zuwa ba gaban a nan a mota ta ba mana ta ba malam mota a a to tana ina malam baya hawa motar a a ya kai kasuwa ai kasan saboda ka fahimta shi al'amarin na rayuwa in kace zaka irin wannan sai ka ga dane sun dame ka wurin je ta su ko aiki a mala a sai dai mu shiga tare ban gane ku shiga tare to a ni ma na dan kai me ka sani aljani yanzu kana shiga in ba ka mai da kai dan wanda ba shege ne wala mai wada a ciki aljan aljan an qur'an sai sama aljani an to fito fito ka ba ai ta shi za a yi ne zai yi ya fara da gobe saboda a da neman taro. Ya kai da neman